لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل ينظمنا تكون وانا كراتونا وانا na مدارك littafi na madarijus saliki wanda muna magana kan abin da ya shafi a shukur wanda shine ake nufi da godiya ga Allah madaukakin sarki da bawa zai gabatar da harshensa da kuma zuciyarsa da kuma gabansa to mala ya bamu misali na wasu da suke ganin cewa godiya din nan bai kyautu a yi ta ba ko kuma yin ta ba na bantattun bayan Allah ba wanda kuma a misalan da suka kawo da kiyasai da suka kawo wanda mun yi ta misali akan abin da ya shafi kiyasi da mun ce kiyasi akwai kiyasi wanda yake mai kyau akwai kuma kiyasi mara kyau da haka su daga cikin kiyasi da suka yi mara kyau shine kiyasin Allah akan bayinsa wanda kuma ba a kwatanta Allah da bayinsa Allah madaukakin sarki ya ce la tadribu lillahi al-amthal ma'ana kada kuma Allah madaukakin sarki misalai ba a buga ma Allah misali shine wato wannan malam ya kore dai da dalilai masu yawa to mala yake cewa yawanci shi wannan kiyasi mara kyau ya haifar da abubuwa munana da yawa wajen bautan gumaka ko bautan rana ko bautan wata don su suna ganin cewa lallai eh, ma'ana kusanci da mai girma shine Allah maɗaukakin sarki ma'ana kusantarsa baya taɓa yiwa ba tare da wato ka taka wasu tsanannuka ba shi yasa suke ganin cewa tsaninsu shine ko su sa gumaka ko wani abu to malam yake cewa nan waɗannan masu barna ne ya ce to lallai akwai abu wanda yake misalai da yawa da za a ba da bambancin Allah da bayinsa ya ce daga cikinsu minha annal malika muhtajun faqirun ila ma an'ama alayhi la yaqumu mulkuhu illa na farko inda za a kore wannan misalin da suka yi na cewa idan wato sarki ya ma bawansa kyauta riga cewa idan bawan ya yi godiya kamar yana nuna cewa sarkin ya gaza ne amma nan ba gaskiya ba ne ya ce na farko dai abin da zai kore wannan shine shi wannan sarkin da ake kwatanta shi da Allah ai bai daidai da Allah ba shi sarki din nan mabukaci ne kuma wato matalauci ne ga wanda ya yi masa ni'ima shine Allah balma asali shine cewa mulkinsa bai tsaye in ba da Allah ba mana Allah ne ke tsayar da mulkin nasa to ta za a kwatanta shi da Allah ta za a kwatanta mulkin shi da mulkin Allah yace fa huwa muhtajun ila mu'awadatin bi tilka kiswati matalan khidmatan lahu wa hifzan lahu wa dabban anhu wa sa'yan fi tahsili masalihi da haka shi wato wannan sarkin ma'ana abin da zai bayar ma wato wannan talakan nasa yana bashi ne saboda yana bashi ne saboda ya zamo mai hidima gare shi ya zamo tsarewa gare shi ya zamo kuma kariya gare shi kai ya zamo ma yana kokarin ma tabbatar da wata maslaha ne wani amfanin kansa da haka yace fa kiswatuhu min babil mu'awadati wal mu'awana dan haka tufatar da shi da yayi ya tufatar da shi ne wato akan wani abu da yake nema a wajen shi na musanya fa aka akhadha fi shukrihi dan haka idan bawan ya fara godiya ga wannan sarkin fa ka annahu ja'ala dhalika thamanan li ni'matihi wa laysa bi la ba kaman ya biya bane ma'ana ya yi godiya ne akan wani abu da aka masa amma ba zai iya biya ba ya ce to wannan wato kamar na sarki kenan ya ce wa amma ya ce amma ni'imar Allah da yake yi ma bawansa ba ni'ima ba ce na ba Allah ya ma ni'ima da za ka ba da wani abu a madadin wannan ni'imar ya ce wannan ni'ima ta Allah fa ihsanun ilaihi wannan kyautatawa ne kawai kyautatawa ne a yanzu sarki ya ba bawa wani abu me yake nema wajen bawa yana neman wani abu ko yana neman kila ya ƙara samun girma ka ga wani abu na amma Allah madaukakin sarki da yake ba bayi kyauta wasu bayin ma su saba mishi Allah ihsani yake kyautatawa yake ga bayinsa shi yasa wanda ba musulmi ba ma sai Allah ya mishi kyautatawa yace wa tafaddulun alaihi kuma ta falala ce da Allah yayi ba dan mutun ya cancanta ba ya ce wa ni imtinan ni'ima ce kawai tsuranta la li hajati minhu ilayhi ba dan Allah yana buƙatan wani abu a wajen wannan bawan ba Allah shi haka ne in ya ba mutum abu ba wai wani abu yake buƙata a wajen bawan ba wala li mu'awabatin ko wani abu da za a bashi na musanya wala li si'anatin bihi ko dan ya nemi taimakon bawan akan biyan wata buƙata ba wala li yatakathara bihi min qillatin ko kuma saboda yana da wani abu ne da ya rasa da yake so ya ƙaru da ba da wannan kyauta wala li yata'azzaza bihi min dhilla ko kuma a'a yana cikin wani kaskanci ne yake neman ƙarin ƙarfi to duk ba haka bane wala li yaqwa bihi min ba'din yace subhanahu wa bihamdi Allah ya tsarkaka dan haka Allah in ya bada kyautar shi kyautar shi ba ta wani abu a wajen bawa shi yasa wancan misalin da suka bayar cewa ba misali na daidai bane domin Allah ba a kwatanta shi da bayinsa ita kyautar Allah ba irin ta bawa bace shi yasa Allah in ya tashi ba bawa kyauta yake bashi kyautar da ba ta da iyaka inna Allah yarzuqu man yasha'u ghairi hisab amma yanzu in ka je za a ma wata kyauta ko za a ma wata alfarma in cek aka rubuta ma za a ce ku rubuta miki cek din dubu ɗari biyu misali a ya riga an ce ma don Allah ne ya tashi bayarwa ba bidoni hisab baya baya kididdigewa Allah bai cewa ga iyaka abin da zai ba shi yasa in ya kwararo ma wani bawa ni'ima kawai sai ka rike baki kana kallo Na ga ba ta da iyaka Allah bai kididdigewa shine ma'anan yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ba tare da kididdigewa a idan mutum ne zai baka abu yanzu ko zai ma wata kyauta in ya sa hannu a aljihu ya san dubu nawa ya debo haka ne ko ya san nawa ya debo zai baka kila ma wani kaga ya dan tsaya yana tunani yana kirgawa ne daya biyu uku ya san nawa zai baka haka ne ko to Allah ba haka bane yana Allah bai daidai da bawansa ba haka kyautar sarki ba kyautar Allah ba to haka ba sa zama abu guda daya yace wa amruhu lahu bi shukri aiba kuma da Allah ya umarci bawansa cewa ya gode masa wannan saboda Allah yana buƙatar godiyan bawan ne yace a'a yace in amun asaru alaihi shi kanshi wannan ni'ima ne akan bawa da Allah ya ce ka gode mishi wannan kanta ni'ima ce wa ihsanu minhu da kyautatawa if manfa'atu shukuri tarji'u ila al-abdi dunya dunya wa ukhrahu ko dunya wa akhirata idan bawan yayi godiya amfanin gawa zai koma gare shi zai koma duniya da lahira zai yi godiyan kuma Allah ya bashi lada akan godiya kenan ashe godiyar ba ga Allah take komawa ba shi yasa Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi kansa yama dan ka gode ma Allah da za Allah zai sake bude ma wata koba ce ta samun lada dan ya umarce ka da godiya ka gode masa kuma ya baka lada a kai ashe da ya umarce ka da yin godiya ba wai yana bukatar wani abu bane a wajen ka wani ƙarin ni'ima ne a ka. yace la illallah abin bai komawa ga Allah wal abdu shi bawa huwa alladhi yantafi'u bi shukri shine in yayi godiyan godiyan take amfanansa amma godiyar bawa ba ta karin Allah da komai Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah bai bukata komai naku haka ko ba ku gode ma Allah ba ko kun gode ma Allah wannan gare ku ne shi Allah madaukakin sarki dama abun godiya ne in ba ba ku gode ba akwai bayin da za su gode masa kuma akwai bayin da suka gode masa kafin ku saboda haka ba wani abin da Allah yake bukata a wajen bayan bawansa yace kaman yadda Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi duk wanda yayi godiya kansa yayi ma godiya fa shukrul abdi dan haka godiyar bawa ihsanun minhu ila nafsihi dunyan wa bawa ne yake ma kanshi wata kyautatawa duniya da lahira fala yuzammu ma ata bihi min zalika dan haka in yayi wannan godiyar ba za a zarge shi akan yayi wannan ba wa in kana la yuhsinu al mun'am bihi duk da cewa ba zai iya maye gurbin abin da aka mishi ni'ima da shi ba wala yastati'u shukrahu kuma diyan da ya kai godiyarsa ba zai iya gode ma Allah hakikanin godiya ba mutum diyan da ya kai godiyarsa ba zai iya gode ma Allah ba in ka sai ka duba ni'ima guda daya inda a ce a hannun mutane take aka ce ku siya ba za ku iya siya ba yanzu misali kamar iskar gas da ake siyarwa na ake cika tulun gas kudi kudi ne ko daidai iyaka girman tulun gas ɗinka daidai iyaka kudin da za ka biya ko to yanzu iskar da muke shaƙa ba ta wancan gas ɗin amfani ba in babu iskar da muke shaƙa za a iya zuwa har a nemi wancan gas ɗin nawa muke biya akwai kudin da aka ce mutum ya biya yana shakan iska yanzu da za a katse ma mutum iska ta 'yan wasu mintoci ya zai kasance ana tuna cewa wannan abin ba da kuɗi muke biya ba yanzu ruwa da Allah yake saukarwa daga sama nawa muke biya Allah yake saukar mana ruwa akwai abin da muke biya babu to yanzu in aka inda za a auna ruwan sama yawan ruwan saman da yake sauka kamar misali a sauka guda ɗaya zai kai lita nawa ba kuna sayan kura ɗari biyu ba to ruwan sama da yake sauka lita nawa ne in a kura aka ce za a ɗiba nawa za a biya wannan ni'ima ce ta Allah shi ba ba za ka iya gode ma Allah wai hakikanin godiya ba saboda ni'imar ta wuce yanda za ka iya godiya to amma duk da haka Allah ya buɗe mana kofar cewa mu zamanto masu godiya gare shi kuma yana nufin mu ne da alkhairi da yin haka don haka ya ce ah, fa innahu inna ma huwa muhsinun ila nafsihi bi shukr dan haka bawa ba komai yake magodiya ba kansa yake magodiya da kyautatawa la annahu mukafi'un bihi li ni'ami rabbi ba wai yana iya tukuici da ni'imar Allah akan shi bane yanzu misali idan mutum bayi da lafiya ya je asibiti in za a ƙara mushi ruwa nawa ake biyan kudin dille da ruwa a yana biyan kudi da yawa za a ce a je a siyo leda takwas leda goma na ruwa za a dinga zuba ma a ji to amma kafin ruwan ya katse a jikinka ruwan da da yake jikinka da bai katse ba nawa kake biya kuma leda nawa ne a jikin mutum na ruwa haka nan jini yanzu aka ce za a biya jini leda nawa ake cewa mutum ya biya a bashi dubu biyu da ɗari biyar dubu uku ko ya bi to likita ya ce dubu bakwai yanzu jinin da yake jikinmu da mu ba ma bukata a ƙara mana jini nawa muke biya muna biyan wani abu kai za mu iya biya to ashe mutum ba zai iya ba Allah tukunci na wani abu ba haka kawai ni'ima ce ta Allah da kyautatawa da haka ba wanda zai iya bada tukunci akan ni'imar Allah farwabu ta'ala kafin nan ma yanzu misali waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabe su da rashin aihuwa misali ba ana ana yin wasu aikace-aikace da gwaje-gwaje aiko a ce ana so in an kai su asibiti kaza an gwada za a yi waye za a yi waye nawa ake kashewa miliyan nawa miliyoyin kuɗi ake kashewa to wanda shi kenan shi kuma Allah yake bashi aihuwa ya aihu ba tare da wannan aikin ba nawa yake biya akwai abin da zai iya biya biya tukunci babu to ashe ba za a iya biyan Allah tukunci ba da haka yace rabbu ta'ala shi Allah madaukaki la yastati'u ahadan an yukafi ni'amahu abadan har abada ba wanda zai iya biyan tukuncin ni'imar Allah ba wanda zai iya wala aqalla kai mafi karancin ni'imar Allah ba za a iya wala adna ni'matin min ni'amihi komi yanda ni'imar Allah take ba a dan haka fa innahu ta'ala domin haka shi Allah madaukaki huwal mun'imul mutafaddil shine mai ni'ima mai yi ma bayi kyauta al khaliqu shine wanda ya halicci li shukri ga ita godiyan wa shakiru da mai godiya wa ma yushkaru alaihi da ma abin da za a gode mishi da Allah ne ya samar da su da haka la yastati'u ahadun an yufsiya thana'an alai shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin addu'o'in sa yake cewa la nufsi thana'an alaika ya Allah ba za mu iya kididdige yabo gare ka ba kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai kai kanka ah, qala fa innahu huwa al-muhsinu ila 'abdihi bi ni'amihi dan haka fa Allah shine mai kyautatawa ga bawansa da ni'imominsa wa ahsana ilaihi kuma Allah ya kyautata ma bawa bi an auza'ahu shukra da har Allah ya hore masa ya gode masa shi yasa bayan Allah na kwarai daga cikin abin da suke roƙon Allah rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta biha alayya ya Allah ka hore min domin in Allah bai hore ma godiyar ni'ima ba ma kana cikin neman ba za ka iya ba sai mu je dinga ganin kamar wata dabarar sa ce kuma wannan horewa ce ta Allah qala fa shukruhu da haka godiyar Allah madaukakin sarki da bawa zai yi ni'matun min Allah ni'ima ce daga Allah an an'ama biha alaihi da Allah ya masa ni'ima duk wanda kaga yana godiyar Allah wannan ni'ima ce ta Allah wanda kaga yana butulci kuma wannan Allah madaukakin sarki bai so shi da ni'ima ba don haka tahtaju ila shukrin akhar ita kanta wannan tana buƙatan wani godiya din wa halum majarra haka nan wa min tamami ni'matihi subhanahu yace yana daga cikin cikar ni'imar Allah madaukaki wa azimi birrihi da kuma cikar kyautatawansa wa karamihi da kyautansa wa judihi ga bayinsa mahabbatuhu lahu ala hadha shukr da Allah yake kuma kaunar godiya din shi ya ce a yi godiyar kuma shi yake kaunar godiyar da za a yi din wa ridahu minhu bihi kuma yake yardan wanda suka gode mishi din wa sana'uhu alaihi bihi kuma yake yabo ga wanda ya godiya din wa manfa'atuhu haka nan amfanin godiyar wa fa'idatuhu da fa'idar duk wani amfani da za a samu na godiyan bai koma ga Allah ga bawa yake koma domin muktasatun bil abdi wannan yake ya shafi bawa la taqudu manfa'atuhu ala Allah amfanin bai koma ga Allah domin ba wanda zai iya amfanar da Allah ba wanda ya sai ce gashi yayi wani abu da zai amfana Allah babu shi domin Allah shine mai amfanar da bayinsa malai yace wa hadha gayatul karami alladhi la karama fawqahu wannan shine cikan girmamawa da ba girmamawa wanda ya wuce shi yan'amu alaika na farko ya ma ni'ima kuma yuzi'uka shukran ni'ima sannan ya gode ma godiyar ni'iman da ya maka wa yarda anka kuma ya yarda da kai da kai din summa yu'idu ilayka manfa'ata ka sannan ya dawo ma da amfanin godiyar ni'iman da kai wa yaj'aluhu kuma ya sanya hakan ya zamanto sababan wani dalili ne wani sanadi ne li tawali ni'amihi ni'imomin su dinga karuwa wa tisaliha ilayka su dinga saduwa da kai wa ziyadatu ala zalika minha kuma ya ma karin ni'ima mala yace wa hadal wajhu wahdahu yakfi al-labiba li yatanabbaha bihi ala ma ba'dahu yace wannan kadai muka tsaya anan mun fahimci me ake nufi kaga ba wani yazo yace ai in kama Allah godiya kaman ka ba Allah tukuici je bata taso ba ba ma Allah tukuici daga sai yace karka gode ma Allah a'a shi Allah yace a gode masa yace wa amma kaunu shuhudi yusqitu shukra mala yace wai kasantuwar idan bawa yana cikin ni'ima kuma yana hararo da ni'imar yana ganin ta yana wato more mata sai suka ce yin hakan shi kuma wannan ya kore godiyar ni'ima malam yace fa la amrullahi inna rantsuwa da Allah wannan ba gaskiya bane innahu isqatul haqqi al bi haqqi shahi. Ya na'am bi haddin azim na'am bi haddin azimin muta'alliqin bil haqqi ja'azza wa haddin sufli lallai cewa kuwa akwai rabo mai girma wanda yake ratayuwa da Allah madaukakin sarki idan bawa yayi godiya ga Allah din amma bai alaƙa da haƙƙin bayi kuma la haddin sufli muta'alliqun bil kainati walakin sahibuhu atsara min haramin ila haramin don haka wanda yake godiya ga Allah matsaukakin sarki yana hauhawa ne daga wani waje zuwa wani waje don haka babu wani abu na kasance a ciki mala yace wa kana ya qauli hadha alqadr munzu azmani wala atajarru ala tasirihi bi yace tun zamani mai tsayi wannan abubuwan da nake faɗa da tunanin nan yake cikin tunanina amma ban taɓa furta shi ba li'anna ashabahu ya rauna man zakarahum bihi bi ainil farqil awwal domin su waɗanda suke kore wannan in ka tunatar da su ka gaya musu sai su dinga ganin kai baka san me kake yi ba da haka fala ya bauna yasbuna ilaihim albatta ba za su taɓa sauraron ka ba la siyama musamman ma wa kadzabu halawatahu wa ladzatahu wa ra'u takhbita ahli alfarqil awwal wa talawuthihim bi nufusihim wa awalimiha wambafa ila zalika an ja'aluhu gaya sai suka sa makura dai shine mutum ya wayya san ni'imar ba sai ya gode ba ka san ni'ima baka gode ba ai baka yi komai ba ya nuna baka san ni'imar ba ke domin cika sanin ni'imar shine gode ma wannan ni'ima yace fatarakkaba min hadhihi al-umur ma tarakkaba wa idza lahat haqaiq falyaqul al-qa'ilu ma sha yace in dai gaskiya ta bayyana to duk mai magana ya faɗa abin da zai faɗa amma maganar gaskiya shine cewa ita shukur ɗin nan godiyar ni'imar Allah maɗaukakin sarki abu ne wanda yake abun umarni da shi abu kyakkyawa to malam sai ya sake kawo maganar mai littafi ya ce wa huwa ala thalathati darajat shi godiyar nan wato matakai ne guda uku ad-darajatul ula mataki na farko ya ce a shukuru alal muhabbi shine yin godiya akan ita kyauta din da aka yi ya ce wa haza shukurun tasharaka fihi almuslimuna wal yahudu wan nasara wal majus wannan kowa da kowa yayi tarayya a cikin wannan da yahudawa da nasara da masu bauta ma wuta da musulmi duka yace wa min sa'ati rahmatil bari subhanahu an addahu shukuran kuma yana daga cikin yalwan ni'imar Allah madaukakin sarki ya sanya hakan ya zama godiya wa wa'ada alaihi ziyada kuma yayi alƙawarin ƙari aujaba fihi al kuma akwai sakamako a ciki to malai yace idan ka fahimci me ake nufi da haƙiƙanin godiya to yace kuma bangare na godiya din nan al-isti'anatu bi ni'amil mun'imi ala ta'atihi wa mardatihi kuma kasancewa daga cikin godiyar ni'imar Allah shine abin da Allah ya ma ni'ima din nan ka yi amfani da shi wajen biyayya ga Allah ka amfani da shi wajen biyayya ga Allah yanzu alal misali kamar wannan wayar muna yawan misali da ita tunda ita ce ta kusa da mu ai ni'ima ce ko ba ni'ima ba a cikin wayan nan zaka yi kasuwanci miliyoyi za su shigo ma za tura miliyoyi ko to ni'ima ce mai girma da da ba wayan nan kaga sai kai ta dauke daukan kuɗi yanzu ba za ka yi mobile banking a cikin wayar ka ko ba wanda ya san ma kai haka ne ko za ka iya tura wasu kuɗaɗe ka je ka tafi da wayar ka kuma sun tare ka sun abin nan kana da wata wayar za ka saka za ka yi harkarka za ka biya bukatunka kuma cikin nutsuwa to wasu yanzu suna amfani da wayan nan cikin saɓon Allah ya kyauta a ce tun da ni'ima ce to mu yi amfani da ita cikin abin da zai taimake mu aiko cikin abin da zai zama to biyayya ne ga Allah alal misali sai in sanya shafuka na alqur'ani a wayan nan kaga na gode ma Allah kenan ina biyayya ga Allah kana karanta shi ko misali in sa darussan da ake na ilimi ina sauraro ina ƙari na ina ina karuwa da abin da ban sani ba na addini na wannan duk shine godiyar ni'imar Allah to amma wanda zai sa wasu abubuwa a ciki ba ko na saban Allah kaga za a ce bai gode ma ni'imar Allah ba saboda abin da Allah ya mishi na ni'ima ya sa shi cikin abin da ba biyayya bane ga Allah an gane ko saboda haka duk abin da ya zamanto na ni'imar Allah ne ana wato neman kusancin Allah da shi cikin biyayya gare shi da kuma neman yarda Allah shi yasa waɗannan wasa'in ne An gane ko shi yasa malamai suke da ƙa'ida na cewa alwasa'ilu laha ahkamul gayat gane ko ma'ana duk abin da ya zama wani abu ne da ake amfani da shi manufar da ake amfani da shi shine hukuncinta da haka ita wannan wayar da muke gani in ka tara in ka ajiye mutum ɗaya ba ko kuma ka ajiye mutane da yawa in ka samu kamar mutum biyar yanzu a cikin mutane biyar ɗin akwai wanda wannan wayar haramun ce a gare sa akwai wanda wannan wayar uh, ma'ana wajibi ce a gare sa akwai wanda wannan wayar mustahabbi ne a kansa akwai wanda wannan wayar uh, ma'ana makaruhi ne abin kyama ne a gare sa ya yi amfani da ita akwai wanda wannan wayar kuma ta zama halal gare shi waye wanda wannan wayar ta zama mishi haramun a kansa a cikin mutane waye da zama mishi haramu kamar misali wanda zai dauki wannan wayar ya dauki hoton tsaraici misali sai mu ce wannan wayar a haƙƙinsa haram ce idan eh, duba me zai da ita ne da haka a haƙƙinsa ta zama mene haram an gane ko to yanzu da ma'alar misali wannan waya din idan misali yana so ya faɗi wani sako na gaskiya ko yana so ya bada wata shaida kuma sai ta hanyar waya zai bada shaida to ya zama wajibi a kansa ya amfani da ita ya zama wajibi ya amfani da ita kama ana buƙatar wata shaida kuma sai ta wannan waya zai bada shaida to shi a haƙƙinsa yanzu wajibi ne ya ba da ya yi amfani da ita akwai wanda kuma za ta zama masa ko ba tilasta ma'ana ko amfani da ita ko rashin amfani da ita bai zama wajibi a kansa ba da haka za mu iya cewa irin kaman waya yanzu hukunce-hukuncen shari'a din nan guda biyar suna iya hawa kan waya wanda za ta zama wajibi a kansa yanzu kama alal misali mutumin da yake da mahaifiya tana wani waje ko tana halin rashin lafiya shi kuma baya nan kuma yana da tsananin buƙatar ya san halin da take ciki kuma ba yanda zai san halin da take ciki sai ya yi magana da waya sai mu ce waya ta zama haƙƙi a kansa na mene wajabci wajibi ne da wayan ne ne an gane ko wajibi ne saboda haka wannan shine abin da malamai suke wato bayani don haka ya dangana ne kamar yanzu talabijin ne talabijin haramun ne ko halal ne kallon tv misali ko ajiye tv a gida shi tv karan kansa mai haram ne ko halal ne eh eh ai irin wannan bayanin da muka yi shi ke hawa kan tv ko yanzu wanda zai bude gidan kallon tv da ya dinga sa hoton mata suna rawa tsirara mai tv ya zama a kansa haram da haka wannan ko ya siyan tv haramun ne kai da kake siyarwa ka san abin da zai ka siyar masa haramun an gane ko wanda zai sai tv zai je dinga nuna ma mutane yadda za a koya musu sallah da azumi da hotunan masu sallah da hotunan yadda ake abin nan wannan haramun ne a gare sa ba haramun ba so haka duk wasu abubuwa an ka kalla haka ne har abubuwan da muke amfani da su duka yanzu kamar mota me hukuncin mallakan mota halal ne amma akwai mutumin da mallakan mota za ta zama mishi haramu ko yanzu kamar misali mutumin da yake ta kokari yana so wani ya mallaka masa mota ma'ana motar da zai dinga daukan kaya daga kamfanin giya zuwa wani mace a haramun ne mallaki wannan motar tunda abin da zai yi da ita saban Allah ne gane ko saboda haka duk wasu abubuwa da kake gani na rayuwar nan mubah ne ma'ana ya halatta mutum ya amfani da su amma ya dangana da amfanin da zaka yi da su idan amfanin da zaka yi da su ya kunshi wani abu na haramci to shi ma abin amfani da shi ya zama haram idan kuma wani abu ne na wajibi to amfani da shi ya zama mene ya zama wajibi wa hakaza saboda haka ni'imomin Allah suna nan da yawa da ba sa kirguwa da haka yace ah, idan ka san haka alimta ikhtisasa ahlil islam bi hadhihi daraja in ka san cewa ni'ima ana wato amfani da ita wajen neman kusanci ga biyayyar Allah zaka san cewa ma'abota musulunci su suka fi cancanta da wannan daraja din wa anna haqiqata shukri ala al-mahabbi laysa li ghairi cewa haqiqanin godiya ga abinda wato ake neman sa wannan abin ya banci musulmai ne banda wasu dan musulmi ne kadai yake amfani da musulmi mai tsoron Allah shi yake amfani da abin da yake na ni'ima ne cikin biyayya ga Allah a kafirai ba sa yi gane ko kaga abu ne na ni'ima amma kuma sun sa shi cikin sabon Allah haka nan musulmi masu sako ma haka ne amma musulmi mai tsoron Allah duk abu na ni'ima yana son ya shine cikin mene cikin biyayya ga Allah yanzu ka ɗauki kamar wuƙa wuƙa wanda zai sai ke don ya yanka mutane ko don ya soki mutane me ya matsayin shi shiga wuka haramun ne saboda me saboda abin da zai yi da ita saban Allah kuma wukan nan da kake gani ni'ima ce ai ko yanzu misali a gida in za a yanka nama ko za a yanka dabba ko za a yi wani abu da me ake yanka yanzu ka ce ka cire wuka a gida kar a yi amfani da wuka a gidanka wannan za ka yi wahala ne ko ko akwai abubuwan da dole sai an sa wuka a yanka su shi kai ba ka son wuka a gidanka la akwai abin da kake bukata da shi wani ya ce na'am idan eh, za a iya cewa li gairihim minha ba'abu arkani hawa ajza'iha wasu musulmi za su iya amfanuwa da wani abu daga wannan kan itirafi bi ni'ima kaman tabbatar da cewa lallai akwai ni'ima din wasana'i alal mun'imi biha mun'ami biha da kuma yin yabo ga wanda aka masa ni'ima din yace fa inna jami'al khalqi fi ni'amillah domin mu sani cewa duk halittun Allah a cikin ni'imar Allah suke duk wani halitta Allah yana cikin ni'imar Allah wa kullu man aqarra billahi rabban haka nan dukkanin wanda ya tabbatar da cewa Allah shine mahalicci wa tafaradahu bil khalqi wal ihsani wa tafarudihi kuma ya tabbatar da cewa Allah ya kadaita cikin halitta da kyautatawa fa innahu yudhifu ni'matahu ilayhi wannan zai raba ni'imar Allah a kansa lakin na sha'ana fi haqiqi fi tamami haqiqati shukr amma al'amarin shine godiyar ni'ima din wa huwa al-isti'anatu biha shine neman taimakon Allah na wannan ni'imar alamar zatihi dan samun yardarta da yardarsa wa kad katabat aishatu radiyallahu anha ila muawiyah radiyallahu anhu kuma aisha radiyallahu anha ummul mu'minin ta yi rubutu zuwa ga muawiyah radiyallahu anhu wannan kuma shine adalci mala ya kawo misalin nan dan kusancewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su yardattun Allah ne yanzu a wajen shi'a in su ne aka ce aisha da mu'awiya sai su ce la'anar Allah a kansu dukansu su biyu ce to da aisha an anha ta rubuta takarda zuwa ga mu'awiya radiyallahu anhu me ta rubuta masa abin da ta rubuta masa shine inna akalla ma ya ci bulin mun'imi alama man man ama alayhi Allah ya ji alama an ama alayhi sabilan ila ma'asiyatihi ya ce mafi karancin abin da ya zama wajibi ga wanda ya yi ni'ima akan wanda ya yi ni'ima a gare sa shine kada ya sanya abin da ya masa ni'ima ta farki domin neman sabansa ma'ana abin da take so ta nuna shine cewa duk abin da ka sani cewa na ni'imar Allah ne to ka sa shi a cikin biyayyar Allah kar ka sa shi cikin sabon Allah وقد Arafa مراد الشيخ وهو أن الشكر أن هذا الشكر مشترك cewa wannan godiya din ana tarayya a cikinta shine wa huwa al subhanahu na farko mutum ya furta ni'imar Allah a kansa wa sana'u alaihi biha kuma yayi yabo da wannan ni'ima din wal ihsanu ila khalqihi minha kuma da kyautata ma bayi da Allah yayi gare su wa hada bila shak yujibu hifzuha cewa wannan babu makawa yana gadar da tsare wannan ni'imar da kuma ƙarin wannan ni'ima ne malai yace fa hada juz'u min shukril mushtara wannan bangare na godiya din ta abin a godiya ce ta tarayya wa qad takunu thamaratuhu fi dunya bi ajli thawab kuma shi godiyar ni'imar Allah yana iya yiwuwa sakamakon shi ya zamo na gaggawa a lokacin da ka gode a take ko a cikin rayuwar duniya Allah ya masu sakamako gane ko haka nan kuma yana iya zama mai jinkiri eh ka gode ma ni'imar Allah amma sakamakon zai zo a baya zai iya zuwa daga baya shine wa fil akhirah in yazo daga baya shine bi takhfifil iqabi Allah ya sauƙaƙa ma hukuma fa inna nara darakatun fil uqubati muhtalafa domin kuwa ita wuta wato asalin eh, daro daro ne na azaba daban-daban ta iya yiwuwa wata azabar da ka cancance ta saboda wata godiya da kai ta ni'imar Allah Allah ya kawar ma da wannan azaba an gane ko ta iya yiwuwa kuma wata godiya da za ka yi tun a nan duniya Allah ya biya ka ladanka tun a nan duniya wani godiyan kuma za ka ga sai a lahira sai Allah ya biya ma Allah ya ce to ai ga wata azaba da aka tunkuɗe ma a sanadiyar abu kaza da ka aikata na godiyar Allah maɗaukakin sarki yanzu kamar misalin matar nan wacce take mai zaman kanta ce mana mai bada da kanta ta saban Allah an gane ko kaga inda ta mutu akan wannan al'amarin ta yana ga Allah in ya so ya azabtar da ita in ya so kuma ya mata rahama an gane ko annabi tana iya shiga cikin saban Allah to amma lokacin da ta yi godiya ga Allah ma'ana da ta ji ƙishirwa mai tsanani ta ɗibi ruwa ta sha sai ta ga wani kare yana ta kewaye ruwan nan yana bukata ta ce ita fa wannan abin da ta sha hanyar da za ta gode ma Allah shine wannan dabbar shi ma ta bashi wannan ruwan ya sha Allah ya ce a gafarta mata yanzu wani zai iya ganin duk irin mata nan masu zaman kansu ya ce a yi duk yan wuta ne mazinata ta iya yiwa a cikinsu a samu wata ta yi wani abin da ƙila ya zama mata dalilin rahama ana iya samun haka zama wannan shine sanadiyyar rahamanta kuma akwai wasu za ka samu suna cikin wannan abin ba don suna so ba akwai ana samun irin wannan saboda haka za su iya yin wani abu kuma ya zama ya yi sanadiyar tsarkake su kamar yadda wata mace ta yi lokacin da ta yi zina zamanin manzala sallallahu alaihi sallama ta zo ta kawo kanta ta ce ya manzala sallallahu alaihi sallama na cancanci haddi don haka a tsayar min da haddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kika yi tace ta aikata zina manzo Allah ya ce ki je sai an duba al'amari tace di yana bata dama ne ba yana bata sarari yana bata uzuri tace ta gama jiranta bayan ta samu ciki cikin ya fito ta zo ta same shi tace ita dai har yanzu zuciyarta bata kwanta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je sai kin aihu da ta je ta aihu sai ta sake dawowa da yaro ta ce ai ta aihu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ki shahid da shi kaga ana neman shekara nawa kenan da yin sabon shekara nawa kenan dan sai da ta gama shayar da shi ta sake zuwa kaga an kai kusan shekara biyu ita hankalinta bai kwanta ba ta ce ita dai tana so a yi mata abin da zai tsarkake ta manzo Allah ya sa aka jebe ta aka karbi ta to sai wasu daga cikin mutane suke maganganu cewa ai wance bata kyauta makanta ba inda ma tuntuni ta tafi ko kuma ta tozar ta kanta Allah ya sitirta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta zo sa yace wallahi yana mai rantsuwa da Allah ta yi tuban da inda za a tara mutane 70 a cikin Madina to wannan tubar ta isa ta tsere da su a gaban Allah kaga me kai ta ga wannan ita ta yadda da hukuncin Allah kuma ta yi godiya ga Allah da har ya sanya ta ta san cewa ta aikata laifi tana so ta koma ga Allah to haka abin mutum saba'in in an raba musu kenan yana nuna cewa matsayinta sai an tara mutum saba'in su kai matsayin tuwon da ta yi kaga ya darajar da take amma a duniya ga abin da ta yi haka ba ka kallon abin da mutum ya yi amma ka duba rahamar wanda ya ma abu an gane ko yasa ba a so a dinga a dinga kullum a ce ai kaza a a dinga tsananta ma mutane ya ce ai kaza kaza la ka bar shi ka buɗe mishi wata kofa ta samun tuba ka buɗe mishi kofa ta komawa zuwa da Allah ko da haka sai kaga an samu mafita za mu dakata a wannan babin shine mataki na farko na wato asalin godiya ga Allah madaukakin sarki a shukru alal mahab mataki na biyu shine a shukuru fil makarihi godiya a cikin abin da mutum yake ji na kunci ko na kyama ma'ana kana cikin halin matsi kuma kana godiya ga Allah ko kamar yadda annaba ayyub a misalinsa yana cikin halin wato matsi amma duk da haka yana mai godiya ga Allah madaukakin sarki ma'ana annaba ayyub tunda Allah ya daura mishi jarabawa wannan annaba ayyuba bai taba fushi da Allah ba bai taɓa yin wata rana ya wayi gari wai yana fushi da halin da yake ciki ba yanzu wani zai shekara goma a cikin rashin lafiya a shekara goma nan za ka ga kullum godiya yake ga Allah wani bawan Allah da na san shi haka duk da ka je duba shi zai ce wallahi ni na gode ma Allah akwai mutanen da sun fara jinya bayana kuma sun rasu sun bani Ya ce akwai mutanen da da kafarsu nake ganin su sun zo su rasa kafafuwa za ka ce ni alhamdulillah yana godiya ga ya ce shi yana cikin wannan shukur akwai mutane da yawa haka wani kuma ɗan rashin lafiya na minti biyar ya isa ya sa ya yi fushi da Allah ko wani zai ce yanzu kamar irin shi shi wallahi ba zai je a kai shi asibiti ba shi ya fi karfin a kai shi asibiti don kana cewa ne wane a je asibiti ba faɗuwa ba ne a yi jarabawa ce daga Allah wanda ya ga dan rashin lafiya kaɗan sai kaga yana nema ya kauce ma hanya ce shi ya aka ya samu rashin lafiyar nan yana shan magani yana cin kaza yana cin kaza to ya akai rashin lafiyar nan kasu haka ne ko ce ruwan da zai sha sai an dafa masa abu kaza sai an wanke amma duk da haka ga rashin lafiya to wannan shi Allah madaukakin sarki ba ruwan shi da wannan abubuwa wannan wasu abu ne da za su iya sanadin fila ka samu sauki ko kuma ka samu kariya amma ba dole ba kuma ko shi ke nan ba ta wannan ba Allah zai iya turo kuma wata cuta daban ai da ba ta wannan abubuwan ba saboda haka mu zamanto masu kulawa da wannan wannan gaba ta gaba ita ma tana da muhimmanci sai dai kawai muna ba da hakuri ga yan uwa kuma ita ce gabar da za mu tsaya akai har zuwa bayan sallah Allah ya kai mu da fata abin da muka faɗa Allah ya ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 啊。